ana takiya abin da muke nufi da takiyan shine ya dubi huskan ka ya faɗi ma magana wallahi shi kan shi ya san cin zuciya haka nan ne. shi ce ma haka ne takiyan yan shi'a da muke magana shi kenan ni farko in san ne shi'a takiya ɗin shi'a ya min nan zangon nan ba wani wuri ba wallahi daga wurin na fara binciken san ne ma shi'a fira muka yi wanda da yawa da kenan yau sun san da wannan magana daga nan parliament wurin shagon dalas mun yi fira gaddama muka yi mu da 'yan shi'a kan batun alwala suka ce akwai hadisai cikin ibn kathir da ya ce an yi alwala an kawai kafa a shafa na je na ɗauko littafin na kawo muka buɗe ba shi ciki wani littafin an share wani abu da haka za su kawo original tafsir na ibn kathir mu haɗu washe gari muka haɗu washe gari an yi fira mun haɗu kan sun zo da littattafansu ni na zo wurin ma ba su amma na zo wurin akwai wasu suna raye akwai yayana malam yayana na sana akwai rafani na rahim da wasu da kafin 'yan shi'ansu kuma dan shi na makaranta sun riga ni wurin su kira ni gefe suka ce min maganar da ake yi nan su sun ga ba gaskiya ake son a gane ba kuma sun ga jama'a nasu sun da wasu yara da ba su da kunya an yi a yi magana wani magana rashin kunya ya yi zama rikici kuma su ba su yadda da haka maganan mu bari kowa ya gane inda gaskiya yake wallahi maganan da ya faru kenan sai ina zaune cikin shago shi su yan shiyan suka shigo sai gudansu da shigowa wano bayan gaisuwa shi ce mai wani lokaci zai same ni gida wasu da nan ga nan ga ba almajirai kenan ba jahilai ne nan da haka magana da muke ga masu ba su sani ba da shi ya zo gida ba fahimta muke su wuce ne ina gida na fita na zan je makaranta da an yi azafar na tashi ina gida wallahi magana da muka yi kenan na tashi da na zo makaranta shi ce musu na ce magana na muje mu yi shi gida ka a yi shi wurin wallahi wanda magana mu da muka yi magana nan ba wanda ya mutu cikin kowa na nan raye wallahi wuna ce mu ce gida shi ce a ah, an na ce mutum gida kenan na yadda ban da gaskiya kenan shi aka yi maganan wurin na tashi ina tafiya can kusa da masallacin mu na taliban na hadu da masta tanko masta tanko shi kira ne ya ce o oh, ya je mun yi wani gaddama an ce kaza an ce kaza an ce kai ba ya haka ba wala daga wurin na wuce street ce na zo wurin na na iski shi wanda ya maganan ba shi wurin shi na tambayi wurin ce na ji magana kaza ba ce eh gaskiya ne an faɗa har wani daga cikin wani da ke wurin tanko tankon gina alhaji yakubu shi ce wallahi shi ya ce ma an je na faɗa ka shi daga yau ma bai ƙara rola wani kafan shi kuma kenan na yadda gaskiya kafa shafa ake ina nan shiga su su ma sun zo ɗan shi'a shi na cewa wanda ya magana ce kai tsakaninka da Allah ka ce ni na ce ma mutu gida eh ni na ce mutu gida wallahi na ji tsoro wurin akwai abokin zuke tafiya shi na tambaye shi na ce kai tsakaninka da Allah da ni da wani waye ce a shiga gida shi ce a ni ina ganin laifin kubin duka ne inda kun yi hausa da kowa ya ji dan kun yi larabci ne ba a ji shi na gane shi ma bai so ya faɗi gaskiya wallahi shi akwai wani da ke wurin shi munafuki ne kawai shi ya ce malam kai kace a ce gida shi tambaye shi kana jin larabci yo a'a wallahi wa amma ni na fara yin larabci na ce ka ji tsoron Allah shi wurin na ce ka ga maganar da aka yi na ce ni na ce a ce gida na zo na ce ba ni faɗi ba ce la'ana Allah ya tabbata aka na ce kai ma me za ka faɗi shi na tsaye shi ce in kai ka faɗi kan faɗi na ce wallahi na faɗi ma na ce in kai ka ce a ce gida daga baya kuma ka ce ni na ce Allah ya tsine ma daga wurin na tashi wallahi ban samu nasuwa ba shi na ta tunani wani irin ni ban wallahi ban ta tunanin musulmi ya yi haka nan ba ba rana guda ba cikin mintoci ba wani abu ba wallahi ban yi tunanin musulmi ya yi haka nan cikin bincike na gano cewa suna da akidan da ake ce mata kiyya shi wannan ma tsoron Allah kenan in kai haka nan ke bar Allah ke son ka wallahi da na gani hankali na ya kwanta da aka takiya da mu ke faɗi ba irin wanda ya faru wani za a kashe shi ya ji tsoro ba a'a nan ba wanda ya tilasta ka nan kuna ga wani ke magana batun takiyan ga kuna ji maganganun suke faɗi a mishi ya zai ce shekaran jiya naji dan shi'a na cewa wa an ce suna zagin abubakar shi ce wal iyazu billah me yake nufi nan karya ake yi to ba su zagin abubakar ko suna zagin shi wala suna zagin shi wala cewa suna kafirta umar wal iyazu billah kenan karya ake su ba su ba su kafirta umar to ba ku suna kafirta su cikin gonga ana cewa muna kafirta aisha wal iyazu billah takiyan da muka ce suna yi kenan ma fahimta takiyan da suke shine bai yadda ya bayyana muku hakikani ya ce muku wallahi ya yadda qur'anin da shi Allah saukarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in cikin jama'a ne amma a akidan shi bai yadda da wannan alqur'ani ba wallahi abinda mu muke faɗi kenan takiyar da muke cewa 'yan shi'a suna yi kenan shine ya zo ya bayyana muku wani abu wanda ba shine akidan shi ba saboda ku yana son ya rikitar da ku saboda yana son yaddanku shi ce abu kaza dai wallahi mu ba mai da shi ba mu ma akida mu kaza ne alhalin kuma a zuciyar shi ba haka nan bane to wannan takiyyan muke cewa ƴan shi'a suna tare da shi ba irin mutum ya shiga cikin takura za a kashe shi shi faɗi wani magana ba gaskiya bane ba wannan ba wannan magana muke yi ba wannan Allah ya tun bayyana wannan muna fahimta ai wanda ya kafa cewa Allah bayan imanin shi dai wanda aka tilasa shi daga kan halin tilasawa in ka faɗi wani abu na kafurci amma zuciyarka ba ka sake ainihin jiki ne ka faɗa ba ba ka da laifi haurin Allah subhanahu ta'ala. amma yanzu nan wake ce da sawa yan shi'a wani ya taba mazungurin gurin shi'a zangon ga